A gaskiya Ummi ta shiga cikin damuwar da tun da na zo gidan nan ban taɓa ganin ta a ciki ba. Tun ɗazafa ta kulle kanta a ɗaki, banda kuka babu abin da take yi. Wai don Allah ya yan Ummi, menene dalilin da yasa sa ba so ka ba wa Ummi wannan yaron da take so? Bisa ga dukkan alamu, ta yi nisa a soyayyar da take mai. Ni wallahi tunanin ma da nake wani hali za ta shiga idan har ka datsa wannan soyayyar tasu. ko ma wace irin hali za ta shiga sai dai ta shiga amma ba zan taɓa bari ta ci gaba da soya da yaron nan ba tana har a ɗauko wani maganar aure. kar ki ga na shagwaba baki ina yi miki duk abin da ya dace uba ya wa yarsa ki ɗauka wai tsoro ne ko ko ina so wai rayuwa ki da da ta lalace. Dade baka saba yin min irin haka ba dade. Yau an miki haka. ina kike zuwa? Hmm? Za ki gaya min inda ke zuwa kike fita da dare kike dawowa gidan nan a makare ko ba za ki iya gaya min ba? Ina kike zuwa ana tambayar ki? Ran biyan bukata rai ba a bakin komai ba ne. Saboda haka zan iya kawo maka gashin macen da aka birne ta yau kamar yadda ka bukata. Za ki iya? Zan iya. Na san ka san shi kuma kana da kyakkyawar alaka da shi. waye ne shi kuma alhaji abba wa wanda kake yi wa kawarci shin ka san da cewa alhaji abba wanda kake yi ma kawalci shine mahaifin budurwarka wato aisha what dan allah yaya ka taimaka ka bar ni da umar ta haka ne zai sa in samu farin ciki na dindindin dan allah ka ce ka amince yaya mummy ba zai yiwu ba ba zan taɓa bari ki mallaki wannan yaron a matsayin miji ba kinga idan har ya kasance cewa umar shine wanda zai baki farin ciki a duniya na dindin to ki kaddara cewa ba za ki taɓa samun farin ciki a rayuwarki ba matar su matar su